sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 18 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Hukumomin Beijing babban birnin China sun sanya sabbin matakan kulle da takaita zirga-zirga sakamakon cutar coronavirus a jiya Laraba. yayin da kasar brazil ta sanar da karuwar adadin waɗanda aka tabbatar suna kamuwa da cutar a duk rana a amurka ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden zai yi galaba kan shugaba donald trump da babbar tazara idan yau aka gudanar da zaɓe a cewar wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a jami'in dan sandan nan farar fata wanda ya harba wani ba amurki bakar fata har lahira a lokacin da mutumin ya auna shi da na'urar teza a wajen wani gidan sai da abincin wendy's ana tuhumarsa da laifin kisa da kuma wasu laifuka. To kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tawagar shugabannin fannonin tsaron Najeriya ƙarƙashin jagorancin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro sun kai ziyara jihohin Katsina da Sokoto a kan al'amuran tsaro da suka addabi yankunan. Sannan za ku ji mai masana harkar tsaro ke cewa a kan wannan ziyara. Baya ga haka kuma za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun kama ɗaya daga cikin shugaban gamayyar ƙungiyoyin Arewa bayan da suka gudanar da zanga-zangar lumana a jihar Katsina akan matsalolin tsaro. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomin Beijing babban birnin China sun sanya sabbin matakan kulle da takaita zirga-zirga sakamakon cutar coronavirus a jiya Laraba a kokarin shawo kan annobar yayin da kasar Brazil ta sanar da karuwar adadin waɗanda aka tabbatar suna kamuwa da cutar a duk rana. A Amurka kuma adadin mace-macen da aka samu sanadiyar cutar ya zarta yakin duniya na ɗaya. Cikin matakan da aka ɗauka a Beijing har da soke zirga-zirgar jiragen sama a cikin ƙasar da ɗaukar tsauraran matakan nesanta ma'amalar jama'a da kuma gwada zafin jikin waɗanda ke shiga wasu unguwanni tare da yi masa rajista. A ranar Talata jami'an kiwon lafiyar ƙasar Brazil sun sanar da sabbin kamun cutar mutum 34,918 cikin sa'o'i 24. Yanzu kasar na da sama da mutum dubu ɗari tara da suka kamu da cutar, ita kuma ke bin bayan Amurka. A Amurka kuma adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ta COVID-19 ya zarta miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya. kuma an samu mace-mace kusan dubu ɗari da goma sha bakwai a cewar ƙididdigar jami'ar johns hopkins Ɗan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi galaba kan shugaba Donald Trump da babbar tazara idan yau za a gudanar da zaɓe a cewar wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a. Sabon binciken wanda Reuters Ipsos ya tattara ya nuna cewa kashi 48 cikin 100 na waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu sun ce za su jefa wa Biden kuri'a kashi 35 cikin 100 kuma suka ce za su jefa Trump. Bayan haka, kashi 40 cikin ɗari na ra'ayoyin sun nuna gamsuwa da yadda Trump ya tunkari annobar coronavirus, kashi 55 kuma suka yi akasin haka. Gaba ɗaya binciken jin ra'ayoyin ya nuna cewa Trump na da farin jini da kashi 38 cikin ɗari, amma akwai albishir ga shugaban. Binciken ya kuma nuna cewa kashi 43 cikin ɗari na ra'ayoyin sun yi imanin cewa Trump zai fi yin aiki a ɓangaren tattalin arziki fiye da Biden wanda ya samu kashi 38 cikin ɗari. Jami'in ɗan sandan na farar fata wanda ya harba wani ba'amurki bakar fata har lahira a lokacin da mutumin ya auna ɗan sandan da na'urar teza a wajen wani gidan sai da abincin Wendy's ana tuhumarsa da laifin kisa da kuma wasu laifukan yanzu. An sallami jami'in ɗan sanda Garrett Rolf daga aiki bayan harbin Rashad Brooks a daren Juma'ar da ta gabata. Jami'i na biyu da ke wurin da lamarin ya faru, Devin Brosnan, an ba shi hutun aiki, shi kuma ana tuhumarsa da laifin cin zali mai tsanani. Babban lauyan gunduma na garin Fulton, Paul Howard, ya ce duka jami'an biyu sun shuri Brooks da kafa a yayin da yake kwance a ƙasa jina-jina, ya kuma ce Brosnan ya ɗora kafarsa a kafaɗar Brooks. Howard ya kara da cewa cikinsu babu wanda ya ba Brooks wani taimakon agajin duba lafiya fiye da minti biyu. madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan wata tawagar shugabannin fannonin tsaron najeriya ƙarƙashin jagorancin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro janar muhammad mangunu ta kai ziyara jihohin katsina da sokoto domin duba al'amuran tsaro tare da jajantawa al'ummar yankunan kan halin da suka shiga na fama da hare-haren 'yan bindiga ziyarar na zuwa ne bayan zanga-zangar da aka yi ta gudanarwa musamman a jihar katsina kan yadda al'amuran tsaro ke taɓarɓarewa da kuma haƙuri da fadar shugaban najeriya ta ba yankunan dangane da halin da suka shiga wakilin murya amurka muhammad nasir ya aiko mana da rahoton daga sokoto ziyarar ayarin karkashin jagoranci mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro janar baba gana mangono mai ritaya wata alama ce mai nuna cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya damu da abubuwan da ke wakana na rashin tsaro a jihar sokoto muhammadu buhari ya damu matuka akan wannan rashin tsaron abin yana damunsa sosai bai samu kwanciyar hankali saboda haka ya ce in zo in tattauna da kanansa gwamna sannan daga nan mu je mu samu shi mai martaba sarkin musulmi a matsayinsa na shugaban al'umma da kuma tsohon soja to wanga shi a dalilin zuwan mu nan gwamnan jihar sokoto aminu zai tambol ya nuna gamsuwa da wannan ziyarar da ya ce tuni jami'an tsaro da ke aiki a jihar sokoto suna aiki ne kafaɗa da kafada da gwamnatin jiha wajen wanzar da zaman lafiya a cikin jihar ya ce gwamnati tuni ta kaddamar da shirin nan na amfani da al'umma wajen samar da sha'anin tsaro. to consider the possibility of some of these villages the place. Ya ce a zaman da majalisar tsaro ta gudanar ta amince da cewa kananan ƙauyukan da ke warwatse a cikin karkara waɗanda su ne ke fuskantar barazanar hare-hare a haɗe su wuri ɗaya a samar da babban gari wanda hakan zai taimaka wajen inganta samar da tsaron jama'a da kuma samar da ababen more rayuwa ga al'umma. Muna buƙatar gwamnatin tarayya ta amince da aiwatar da wannan tsarin. ayarin wanda ya kunshi babban sufetin 'yan sanda da babban daraktan hukumar tsaro ta dss da shugabannin hukumomin kula da bayanan sirri na soji ya kai irin wannan ziyara a fada mai alfarma sarkin musulmi wannan ziyara a iya cewa wata alama ce mai bada kwarin gwiwa ga inganta sha'anin tsaro musamman duba da yadda wannan ayarin ya gana da gwamna da kuma mai alfarma sarkin musulmi to ko matakan da ake ɗauka na inganta tsaro sun fara haifar da ɗa mai ido ya zuwa yanzu musamman a yankunan da ke fama da hare-haren 'yan ta'adda sunana honorable abdullahi muhammad samari gaskiya dai yanzu ana ɗan kwanaki biyu uku ba a ji wani hali ba sannan duk kuma harin da za su kai sai da su kai shi a kai kai ce nan da nan da sun ji turewar jami'an tsaro da sun bar wuri to kaga alhamdulillah an samu ci gaba abubuwan sun ɗaya sauki su a banin da domin da ba a taɓa kwana biyu ba zuwa uku isa local mm. Ba baka ji an ci arga wani wuri ba na an abin nan mm. amma dai insha Allah rabbi yanzu abubuwan sun dan halawa gaskiya matakin da gwamnati ta dauka to alhamdulillah gaskiya mun dan fara ganin a abin Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto Najeriya da Muhammad Nasir. To dangane da wannan ziyara da tawagar ta kai a waɗannan yankuna, wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da masanin tsaro Malam Nasir Zaharaddin inda ya fara da tambayar shi irin tasirin da yake ganin wannan ziyara za ta yi. Wannan abin ya kamata a ce an fara yi shekara biyar da shugaba Buhari ya shigo mulki. Idan da ana irin wannan ɗin lokaci zuwa lokaci ana tafiya mutane na ganin su kuma suna yin abin da ya kamata kamar yadda aka yi wannan karatu da tintin an gama da wannan matsala domin abin da ya faru shine gaba ɗayan su service chiefs wato manyan kwamandojin soja na ƙasa na ruwa da na sama gaba ɗaya suke zuwa su ga shugaban ƙasa su masa bayani. Amma kana ganin wannan ziyarar za ta ba da damar a inganta sha'anin tsaron nan da ya taɓarɓare? To akwai magana ɗaya da shi mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ya yi wadda take da tsabar mahimmanci idan har za a bi ta to ko shakka babu fiye da rabin matsalolin tsaron nan za a ware shine na samun bayanan sirri ga su kansu al'umma da suke zaune a waɗannan yankunan da ake tafka wannan ta'annabi idan har waɗannan bayanan sirrin suna zuwa yadda ya kamata to ko shakka babu ba zai ɗau lokaci ba za a iya ragargaza waɗannan 'yan ta'adda masanin tsaro malam nasir zaharuddin kenan a tattaunawar su da umar faruk musa masauraro ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. Dakarun tsaro a Mozambique na ci gaba da yaƙi da rikicin mayaka da ke karuwa a arewacin ƙasar, inda tashin hankali ya yi sanadiyar kisan ɗaruruwan farar hula, ya kuma tilastawa dubban mutane tserewa gidajensu. Tun daga shekarar 2017, mayakan masu tsananin kishin addinin Islama da wasansu ke da alaka da ƙungiyar 'yan ta'addan IS sun kaddamar da hare-hare a kan farar hula da dakarun gwamnati a arewacin lardin cabo delgado a cewar majalisar ɗinkin duniya sha ɗaya cikin gundumomi goma sha shida da ke lardin da galibin mazaunansa musulmai ne sun fuskanci hare-hare da mayakan suka ɗauki alhakin kaiwa ƙungiyar wadda aka fi sani da alshabab ahalus sunna wajama a ƙasar ita ce ƙungiyar 'yan ta'addan da ta kai hare-hare a cabo delgado ɗauki ƙungiyar a matsayin mayakan Mozambique da ke da alaƙa da IS. Jiya Laraba kasar Pakistan ta faɗi cewa dakarun India sun yi harbe-harbe a tsallaken yankin Kashmir da ke tsakanin iyakar Pakistan da India wanda ake kira LOC a takaice inda farar hula hudu suka mutu wani kuma ya jakata Wata sanarwa da rundunar sojan Pakistan ta fadda da yammacin jiya ta ce India ta saba yarjejeniyar tsagaita wutar da bangarorin suka amince da ita. ta tsari harbe-harbe a kan ƙauyukan da ke ƙarƙashin ikon Pakistan a yankin ba tare da wata tsokana ba. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa dakarun Pakistan sun mai da martanin harbin da Indiya ta yi. Nan take dai jami'an Indiya ba su yi wani bayani a kan batun ba. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har ila yau ana ci gaba da samun ƙarin bayanai dangane da tsare Sharif Nastura Ashir shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewa wato cng da jami'an tsaron najeriya suka yi an dai kama ashir ne bayan da suka gudanar da zanga-zangar lumana a jihar katsina akan matsalar tsaro da ta'addabi yankunan arewa maso yammacin najeriya ko da yake har yanzu hukumomin tsaro ba su ce uffan ba akan wannan lamari wakiliyarmu madina dauda ta hada mana wannan rahoton daga abuja sharif nastura ashir yana ɗaya daga cikin jigajigan gamayyar ƙungiyoyin arewa wacce aka fi sani da cng a turanci kuma yana cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar lumanar da aka yi a katsina kamar yadda mai magana da yawun kungiyar suleiman abdulaziz ya mani ƙarin bayani alin hakika jiya bayan an gama zanga-zanga an tafi da nastura ashir sharif yan sanda sun tafi da shi to amma ba kamar yadda ake cewa an kama shi ba in an ce an kama shi kamar an je an kama shi a filin zanga-zanga ne ba abin da ya faru kenan ba mu ne da kanmu bayan shi kwamishinan yan sanda shi ya tari masu zanga-zangar nan ya musu jawabi muka ce to bari mu je mu yi mishi godiya yanda ya bamu haɗin kai da mutanen shi aka yi zanga zanga nan cikin lumana wanda ba taɓa zanga-zanga na lumana irin wannan ba muka je ofis sharif ɗin muka zauna muka bayani muka gode mishi muka gode ma 'yan sanda muka bashi takarda da zai kai ma gwamna sai kuma sai ya ce mana ai IG ya ce yana son ganin shi sharif sai muka ce to kenan ai muna da motocin bari mu tafi sai ce a ai akwai mota da aka tanada da za a je da shi kun ga yaudara ce kawai da cin amana wanda kuma mu wannan ba zai dame mu ba sannan kuma wai a yadda muke samun bayani shi ma wai tuhuman da ake masa sun hada da wai ya zagi femi a deshina ma'aikacin fadan shugaban kasa wanda ya zagi profesa ango abdullahi aka tare masa wai shi laifi ne wannan kuma ya hada zanga-zanga zanga-zangar da ba a taba irin ta ba na lumana a kasar nan duk duniya kowa duk duniya sun bada shaidan haka shi ma kwamishinan yan sanda ba da shaidan haka kwamishinan yan sanda na jihar katsina shi kuwa masanin tsarin mulkin kasa barista mai nasara kogo ibrahim umar ya yi karin haske akan abin da kundin tsarin mulkin kasa ya tanada a game da kama mutum ko kuma tsare shi a hukumance wato daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya idan ma ana zargin ka ne akan wani abu to a cikin awa 24 a gabatar da kai gaban kotu a maka bayanin laifukan da kai a kuma baka hurumi na dama na ka kare kanka wala Allah ka dau lauya ya kare ka ko in ma baka da karfin lauya wajibi ne ga hukuma ta dauki lauya ta baka wanda zai zo ya kare ka wannan abu ne wanda yake sun yi abun su daidai da hurumi na tanaje-tanajen tsarin mulki ana neman izini ne idan ana tunanin wannan abun zai iya kawo tashin hankali ko kuma zai iya kawo bambancin ra'ayi tsakanin kungiyoyi kungiyoyi har a je rigima ko a tada hankalin kasa da kwance hankalin jama'a a lokacin da yake tsokaci akan wannan batu mai magana da yawun kungiyar dattawan arewa Dr. Hakim Baba Ahmed ya yi tsokaci yana cewa. Ni da abin da nake cewa shine a karkashin a zaman da muke yanzu muna mulkin demokuraɗiyya ne kowa yana da 'yancin shi ba a kamu na nuna karfi kuma ba a yin kama karya ko ni ne ko sharif ne ko Mawa wane ne 'yan sanda suka ga suna da hujjan su gayyace shi ko su kama shi su kama shi su mashi tambayoyi amma kada a ci zarafin mutum kada kuma a karya doka wurin neman gyara kawai abin da zan ce kenan. Na yi kokarin samun bayani daga bakin mukaddashin kwamishinan 'yan sanda kuma mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar Frank Mba amma kokari na ya ci tira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro kika don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci 'yan fafatuka mata da nufin neman hanyar dakile yawan faɗi da ya buwaye al'umma a Najeriya da ya kai ga yanzu masu wannan ɗabi'a sukan kashe waɗanda suke yi wa fyaɗan. lamarin da ya sa mata a jihohi da dama suka yi gangamin jan hankalin al'umma kan wannan lamari waɗanda muka gayyato sun hada da kwamishinan ma'aikata harkokin mata ta jihar nasarawa halima jabiru da saudatu madi shugaban kungiyar kare harkokin mata da ƙananan yara rafa da sadiya adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar da ke hankoron kare harkokin ƙananan yara da ake kira tallafi najeriya sai kuma aisha buba ƙwararra a fannin sanin halayyar ɗan adam Jagorar wannan tattaunawa Shamsiya Hamza ta tambayi kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawan Halima Jabiru hukuncin da ake yi wa waɗanda ake samu da wannan laifi sai ta bayyana cewa. Hukunce-hukunce da ake yi suna gaba su da zafi yadda ya kamata. To muna nan muna ta kokari wannan executive idan aka yi fasin nashi insha Allah akwai hukunci masu zafi-zafi da aka sa akan duk wanda aka same shi da wannan aikata wannan abu. To abubuwa da yawa mana jihar Nasarawa gona kuma yana bakin cikin irin wannan abubuwa saboda haka duk wani abu da zai bada goyon baya in dai akan magana yara ne to baya gazawa Aisha Buba a matsayin ki na ƙwararriya wacce ke wata ta san halayyar ɗan adam. Wannan matsala ko zaki iya bayyana mana illan da yake da shi ga wanda aka ci wa zarafi ganin cewa wasu ma idan hakan ya same su shi kenan ya ta gayyara rayuwarsu ko kuma wasu ma sai ki gan sun ɗauki hukuncin ma kashe kansu. Gaskiya kamar yadda kika faɗa yana da illa mai matukar girma sabida a yanayin aiki na da kuma abokanan aiki na musamman kwanakin bayan nan da muke ta ganin magana akan fyaɗe yana tasowa muna samun mutane da suke da damuwa suke zuwa wajen mu domin tattauna damuwarsu sai ki ga cewa akwai labarin fyaɗe a cikin damuwarsu wani lokacin ma za ki ga fyaɗen ya faru ne shekaru da dama da suka wuce amma duk da haka abin yana damun su yana damun rayuwarsu shine wannan yana nuna irin yanayin girman yadda fyaɗe yake damun mutum yake damun al'amuran rayuwar mutum yana iya kawo wa mutum tsananin damuwa wanda nake cewa depression kuma shi wannan tsananin damuwan ba daidai yake da damuwar da mutum mutum yake iya shiga yau da gobe ba wannan yana tsananin damuwa ne har in yayi girma yakan iya kaiwa ga mutum ya ji kwata-kwata rayuwa ta fita daga kan shi ba ta son ta yi tunanin komai na rayuwa ba ta jin daɗin komai na rayuwa ba ta jin daɗin kowane alaƙa da mutane har mutum ya fara tunanin ɗaukar ransa. baya iya barci baya iya cin abinci da kyau so irin waɗannan abubuwan duk suna iya samun mutum wanda fyaɗe ya same shi kuma suna iya zama har shekara tsawon shekara da shekaru bai zama lallai wai da ya faru sai su rika jin haka ba sai ya tafi yana iya zama da su shekara da shekaru sama da shekara goma sama da shekara ashirin mutum yana fama da irin wannan damuwa yana fama da irin wannan tunani da matsaloli saboda abin da ya same su to kamar yadda kika ce da farko gaskiya wani lokacin yana kai tsananin har su ji suna son su ɗauki ransu wasu suna aikatawa su ɗauki ransu wasu kuma kafin su aikata a su samu taimako to irin wannan gaskiya ba karamin yaɗa wani lokacin har ya kai matsayin da zai hargitsa wa mutum amfanin kwakwalwarsa sai ki ga mutum ko ya zama kwakwalwarsa ba ta aiki dai ya kamata ko ya zama kamar mutum ya fara zaucewa saboda yanayin tunani da irin damuwan da suka shiga ciki so babu yanda baya faruwa gaskiya hajiya saudatu madi idan na dawo gurin ki wanda irin hukunci kike gani ya dace a matsayin da ke kara hakkin mata da kuma yara me zaki ai yanke hukunci ba na mutum bane ba na hukuma a yanzu a Najeriya muna da dokoki muna da je wanda kowa ya sani penal code muna da criminal code muna da child act muna da violence against sexual prohibition act wacce doka ce aka yi ta 2015 wadda ita ke rara ainihin ta dubi menene hukuncin zaɓe a yadda yake tafi a duniya wadda kowa ya sani kuma ko wanda bai sani ba zaɓe ya ɗauki wani matsayin majalisar ɗinkin duniya da kuma kotun duniya ta ba shi matsayin laifin yaƙi wato daidai yake da laifin kashe mutum babu babu haƙƙi a lokaci ko kuma daidai yake da lokacin yaƙi a kashe mutum wato abinda mutum yake ce ma war crime yadda laifin yaƙi na cin zarafi yake a lokacin yaƙi da zai aiki ba kuma tare da abokin gaba ba ne ba ba a yadda da haka ba to saboda haka shi laifin nan a cikin penal code da criminal code yana da hukuncin har ɗaure rai da rai a cikin bab act wato wannan hukumar eh, dokar cin zarafi kare mutane haramta da kare mutane daga cin zarafi shi yana da tsauran matsayi saboda haka ni a nawa faɗin ba wai matakin ne ba kuma laifin hukunci ne kaɗan ba aiwatar da hukunci ne muke da matsala kuma kamar yadda muka sani dama ita doka za a yi ta amma ba ita za ta aiwatar da kanta ba kuma ita za ta tafiye da kanta ba don shekara goma sha hudu muna fafutukar neman a fasin a kaddama da wannan doka ta hana cin zarafi don mun rena irin yadda aka faɗe shi a cikin filin da aka kuma yi to amma idan kika yi doka yau tana bukata akalla abu bakwai na farko tana bukatar a ba da kuma kuɗi da kuma goyon bayan aiwatar da ita kowace doka kuma tana da hukumar da ke da alhakin aiwatar da ita kamar yanzu waɗannan kin ga akwai justice ministry of justice na ji commissioner na sarawa tana maganar alaƙa su kyakkyawar alaƙa da su da ministry of justice akan waɗannan al'amura don duk wani hukunci duk wani wanda za a kawo gaban kuliya sai ya bi ta wannan ma'aikata akwai hukumar 'yan sanda wanda suke da haƙƙin bincike akwai asibiti wanda suke da haƙƙin bincike su faɗi lafiyar mutum ta tafi ko bata saɗu sakamakon wannan al'amari da aka yi muna da hukumai eh, eh, eh, me ake kira suna 'yan jarida kan mm. wani irin abu aka ɗauka an ɗauke shi labarin zuma ne ko labarin zaki kawai a yi shi rauki ya wuce shi kenan ya ƙare ba za a ƙara bin kaji shi ba sai kuma wani ya tafi saboda haka ba tsananin ne shi ba mu ba yanzu mace za a yi mata fyaɗe idan ta je wurin farko da ya kamata ta fara zuwa shi ne wurin 'yan sanda amma bata ma san inda za ta ba ko kuma in ta samu ta je ko kuma an tafa mata ta je za ki iske cewa tana da matsalar cewa ana sa ina me yasa ta je wurin sai a maida mai laifi kuma a kara mishi laifi Mm. to yawancin ba sa su na biyu kamar yadda wata wata ta faɗi ana kyamar abin ana ganin ƙarfi ne ko kuma wani mummunan fenti ne so ba ma za a je wurin yan sanda bari rufewa ake kamar yadda ta faɗa na uku kuma idan har aka kama hanya ana an samu kyakkyawan karbuwa a 'yan sanda an samu kyakkyawan rahoto daga asibiti an tafi kotu to wurin ke kaka dawo yau an ɗaga gobe wani bai zo ba kiwon ta yi kaza sai ki ga mutum har ya gaji da yawon kotu yau an sai ga mafi yawan lokaci matan suna ganin kawai wannan ma ba abin gaba ne ko kuma sai an gama duk wannan an yi fita wacce ra'a ciki da alƙali ya ɗauki matsayin cewa to ya shi ɗaurin wata uku ko kuma tare dubu uku ko ta dubu goma. Bayan dokar tana nan kila zai ce shi bai ga abin da aka yi ba ko kuma bai da shaida da ta bada da hukuma ta bada saboda kin san mu yanzu a Najeriya wadda aka yi masaɗe ita magana ta baka ita ba sai wasu mutane sun zo a cikin dokar ne wannan yake sai mutane wasu daban sun zo sun ce sai da sake aka yi mata daɗi to kullum ina tambaya shi shi wai da zai yi mummunan aiki yana aika goron gaya ne sai hmm. aikawa saboda haka ni abin da nake so in ce tsananin doka ba shi ba ne kaɗai muke bukata eh lalle ana bukatar hukunci mai tsanani a ƙasar nan ne aka yanke hukuncin kisa ma barayi ɗan gwaci da mukami an daina ba a daina ba sai ga an yanke hukuncin kisan an kai mutum an ajiye zaman dindindin wani kuma ma sai ki gaba banda zaman dindindin mu amma zo an ke ga wasu sabo shida ta fito an kyale to sai a sake yi mana ahuwa domin rashin kyan wannan sautin da aka naɗa ta wayar tarho bisa dalilan ba da tazara nan kuma za mu yi sallama da bakin namu kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar nasarawa halima jabiru da saudatu madi shugabar kungiyar rafa da safiya adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar tallafi najeriya da kuma aisha buba ƙwararra a fannin halayyar ɗan adam idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da matasa suke cewa dangane da wannan lamari yanzu a madadin bakin namu da kuma shamsiya hamza da ta mana hira da su sai kuma ci bahiro da ne daidai da ta sautin shirin alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya To madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaici. Hukumomin Beijing babban birnin China sun sanya sabbin matakan kulle da takaita zirga-zirga sakamakon cutar coronavirus a jiya Laraba, yayin da kasar Brazil ta sanar da karuwar adadin waɗanda aka tabbatar suna kamuwa da cutar a duk rana. a amurka ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden zai yi galaba kan shugaba donald trump da babbar tazara idan yau aka gudanar da zaɓe a cewar wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a jami'in ɗan sandan nan farar fata wanda ya harba wani ba amurki bakar fata har lahira a lokacin da mutumin ya auna shi da na'urar teza a wajen wani gidan sai da abincin wendy's ana tuhumarsa da laifin kisa da kuma wasu laifuka. Ga masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hanki ƙarfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da tabi wato ƙarfe bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da abokan arziki da kuma shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto bisa ga rasuwar Malam Macido Mudeli wanda Allah ya yi wa rasuwa a Sokoto da fatan Allah ya mai rahama Allah ya gafarta masa amin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa wato Maryam Dauda da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.